إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a yau talata goma sha bakwai ga watan shawwal a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku talatar da ta daidai da hudu ga watan tara watan satumba shekara ta 2012 miladiya domin ci gaba da karatu wannan littafi mai albarka littafin al'aqidatu tahawiyya ta imam abu ja'far al-tahawi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi rayuwarsa a shekara ta 321 kenan yau yana da shekara da sha na goce da goma sha biyu da rasuwa Allah ta'ala ya ji kan da fara Allah ya ramshe shi Allah ta'ala ya sanya aljanna ta zama makoma a gari shi malam yana zayyana mana abin da ya shafi aqida ahlus sunna wal jama'a a darasin mu na goma sha bakwai na jiya na goma sha takwas na jiya kenan malam ya faɗi matsayin ahlus sunna wal jama'a dangane da abin da ya shafi sahabbai da kuma ahlul baiti dangane da abin da ya shafi sahabbai malam yace wa muhibbu ashabar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wala nufarritu fi hubbi ahadin minhu ba ma wuce gona da iri akan san ɗaya daga cikin su duk yadda ahlu sunna wal jama'a suka kai da nuna soyayya su ga sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Usman sayyidina Ali ba ka jin suna ɗiba ɗiba hadisai na ba gaira ba dalili suna jingina wai dan nema musu falala saboda ka zaka ana tantance hadisai din ba za a debo hadisai kaniya mai ba wai dan a nuna falalar su sai abin da ya inganta na hadisi shi ake magana akai duk ko yadda suke son su ba balle kaga mutumin da yake tantance hadisi domin ya kafa hujja da shi kaga ba ma magana a ce ya kirkiro hadisin dan ya kafa falala da shi hakan na mala yake cewa wa man ahsan wa man ahsana al-qawla fi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya kyautata magana dangane da abin da ya shafi sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baki ɗayan su wa azwajihi tahirat ya kyautata zance ga matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke tsarkaka min kulli danasin daga barin dukkan wani datti sun tsarkaka Allah subhanahu wata'ala ya tsarkake su yace inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa ahlal bait ويطهركم تطهيرا وذريته المقدسين da zuriyarsa zuriyar shi manzo Allah sallallahu masu tsarki ya tsarkake su min kulle rijisin daga duka barin wani abin da yake kazanta wanda ti fakada bari amina nifa to wannan ya barrata daga munafunci kaga wannan shine aljam'u kenan ya so sahabban manzo Allah sallallahu alaihi ya so matan manzo Allah sallallahu alaihi da suke ummahatul ya so zuriyar manzo Allah sallallahu alaihi wannan shine duk wanda ya hada waɗannan ya barranta daga munafunci wanda yake ahlus sunna wal jama'a su ne Allah ta'ala ya musu gamdakatar wurin hada waɗannan al'amuran duka nawasib ba ruwansu da ahlul baiti wai su tun da shi'a sun guji sahabbai sun ce wai sun kankama ahlul baiti ku lura jumla da amfani da ne kalmomin da ne amfani da shi sun ce wai sun kankama ahlul baiti sai su nawasib suka yi watsi da ahlul baiti suka ce wai sun rike sahabbai sai zama na kawo kowace kungiya akan bata take Allah subhanahu ala ya sa ahlus sunna suke gamdakatar ya zama na suna tare da sahabban manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama suna tare da ahlul baiti kamar yadda aka rubuta littafai dan tantance sahabbai kadai akwai littafan da yake aikin su kenan tantance sahabban manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wani wani sahabi ne ko ba sahabi bane to hakan nan kuma ahlus sunna suke tantance magana kan ahlul baiti mutum ba zai zo ya tara jahilai ya ce musu shi jika manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam bane a'a sai an yi bayani sai an bada kolin dalili wannan aƙida ce ta ahlus sunna take ginu akan ilimi ba akan shaci faɗi ba malam ya faɗi matsayin ahlus sunna ka abin da ya shafi sauran magabata wanda yake ba sahabbai ba kama daga tabi'ai da sauransu to karatun da zamu tashi a yau a mazhabin ahlus sunna wal jama'a shine kuma abin da ya shafi ɗaya bangaren akan abin da ya shafi waliyai a ƙarƙashin nan akwai maganganu da ake tattaunawa shin waliyai akwai su ko babu kun ga matashin farko kenan akwai waliyai ko babu kaga waliyai jam'i ne na waliyi ko kuma ka ce shin akwai waliyi ko babu da sai an samu waliyi za a sami waliyai in aka rasa waliyi kaga an rasa ma waliyai kenan shin akwai wali ko babu ɗaya kenan tambaya ta biyu menene mecece darajar waliyi idan ake la'akari da annabawa da manzanni gano wanda ke da na biyu kenan na uku shin wali yana da abin da ake kira karama ko ba shi da shi wannan a dunkule a cure a mulmule su ne abin da za mu tattauna a darasin yau dangane da abin da ya shafi matsayar ahlus sunna wal jama'a matsayar ahlus sunna wal jama'a shine tabbas dahir akwai wali to tunda akwai waliyi kuma akwai waliyai nasoshi na alkur'ani mai girma da dalilai na hadisan manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama sun tabbatar da samuwar waliyi sun tabbatar da samuwar waliyai maza ko mata ana samun waliyai a cikin maza ana samun waliyai a cikin mata kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ya ce wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd ba'dhum awliya'u ba'd kaga awliya jami'i ne na wali ana samun waliyai cikin maza ana samun waliyai cikin mata wannan mazhaba ce ta ahlus sunna wal jama'a tabbatacciya kuma suna da karama kamar da bayani zai zo kuma kowa yana da matsayinsa na farko malam Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara al-imam Abu Ja'far tahawi ce wala nufaddilu ahadan min al-awliya'i ala ahadin min al-anbiya'i alaihim salatu wassalam wa naqulu nabiyyun wahidun afdalu min jami'il awliya' قال الإمام أبو جعفر الطحاوي الإمام أبو جعفر الطحاوي يكي تشيوا ولا نفضل أحدا من الأولياء دقي kwata-kwata ba ma fifita wani mutum ɗaya daga cikin waliyai ala minan min al'anbiyayi alaihimu salatu wassalam min fifita shi akan wani annabi ɗaya daga cikin annabawan Allah Sarki tsira da amincin Allah ya tabbata a gare su ba taɓa cewa wani waliyi ya fi wani annabi ba ma taɓa wannan maganar wannan kuma ita ce aƙidar mu to a nan malam ya tabbatar da waliyai ko bai tabbatar ba ya tabbatar abu na farko kenan abu na biyu ya tabbatar da matsayinsu ko bai tabbatar ba da matsayinsu da matsayin annabawa wanne ke kan gaba matsayin annabawa saboda haka ya ce wani kulu mun muna cewa nabiyun wahidun annabi ɗaya afdalu min jami'il auliya ya fi dukkanin waliyai baki ɗayansu kama daga kudubinsu da autadinsu da gaufinsu da nujabawa ɗansu da atis'atu wa tis'una ɗansu da sauransu da sauransu duk annabi ɗaya ya fi dukkanin waliyai baki ɗayansu wannan ita ce da mu duk wanda bai kudurce wannan ba to ya sani ba ba sunna don aiki da shi tana wajen aqidar ahlus sunna wal jamaa to wannan shine bayani kan abin da ya shafi waliyai yace wala fadilu ahadan min al-awliya ba ma fifita mutum ɗaya daga cikin waliyi da yace al-awliya al ce al-ahadiyya ko al-jinsiyya al-ahadiyya ce kamar ya al-ahadiyya ba ma fifita mutum ɗaya daga cikin waɗannan waliyan wanda suke waliyan Allah kenan kun gane ko waɗanda suke waliyan Allah kenan saboda idan aka ce alwali shine annasir mai taimakawa mai agaza maka wanda kake son shi kake kaunarsa ina fata mun fahimci wannan da kyau wannan shine alwali kaga kishiyar so ita ce me ki ina fata mun gane wannan da kyau kishiyar so ita ce ki idan mutum idan ka ce wani waliyin Allah ne ma'ana wane yana son Allah da manzansa in ka ce wane ba waliyi ba ne kenan wane makiyin Allah ne kun gane wannan da kyau ko kenan wane makiyin Allah ne wannan shine abin da suratul baqara ta tabbatar kul man kana addu'an lillahi wa malaikatihi wa jibrila abin nan wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa inna Allah aduwwun lil kafirin fa inna Allah aduwwun saboda mai a rasa al muhabba duk wanda ya zama makiyin Allah makiyin manzan Allah makiyin manzanni makiyin mala'iku makiyin jibrila ne to wannan ya zama kafiri don sai Allah ta'ala ce fa inna la aduwwun lil kafirin Allah makiyan kafare ne baki ɗaya su saboda an samu al'adawa ba a sani alwilaya ba domin alwilaya daban kishiyarta ita ce al'adawa al'adawa kishiyarta ita ce alwilaya in aka rasa alwilaya to an sami al'adawa in aka rasa al'adawa an sami alwilaya shi yasa idan aka ce al'auliya jam'i ne na wali idan aka ce alwali shine al-mu'minu taqi almu'min almuttaqi shine alwali mummuni mai jin tsoron Allah wannan shine wali jam'in sa sai zama mummunai masu jin tsoron Allah subhanahu wataala kuma wannan bayani na wali cewar shine mummuni mai jin tsoron Allah shine abin da suratu Yunus ta tabbatar ta ce ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun dan ka san qur'ani littafi ne da Allah subhanahu wata'ala yake bayanin abin da ke cike da kansa da ya faɗi wannan magana ya ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim waliyan Allah kwata kwata babu tsoro tare da su wallahu yahzanuna babu bakin ciki a tare da su nan bakin ciki tabbatar da shi aka ko korewa akai korewa akai kamar yadda muke karatu jiya bakin ciki kore shi ake yi to maimakon wane alkafara ya ce shine wali banda wane sai Allah yi bayanin waliyin ya ce allazina amanu su ne duk waɗanda suka yi imani kun ga abu na farko kenan wa kanu ya taƙo suka kasance suna jin tsoron Allah waɗannan su ne waliyai sai Allah ta'ala ya ba da falalarsu ya ce lahumul bushara fil hayati duniya fil akhirah la tabdila li kalimatillah haka babu wani bayani ɗoriya akan wannan bayani don wallahu ya hukumu la mu'aqqiba li hukmi wannan shine abin da Allah ta'ala ya bayar na ta'arifin wali wali shine dukkan mutumin da yake mummuni mai jin tsoron Allah kuma shine abin da alqur'ani yi bayani ina fata mun gane wannan da kyau sai suratul fatir ta faɗa mana wani bangare na matsayin waliyai din cewar ba matsayi ɗaya suke ba kamar yadda kasan annabawa ba matsayi ɗaya suke ba tilka rusul faddala ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa ba'dhum darajat haka na wala qad na ba'd an-nabiyina ala ba'd wa dawuda zabura to haka na sai suratu fatir ta nuna mana matsaya na waliyan wasu sun fi wasu yace thumma awrathana al na alladhi na min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah zalika huwa al-fadl al-kabir ya nuna anan sai aka bayanin matattakalar waliye din akwai matattakala guda nawa guda uku dan Allah ta'ala cewa yi summa aurasna alkitaba allazi nastafaina sai nan sai muka gadar da alkitab muka bayar da alkitab menene alkitab alqur'ani muka bayar da qur'ani muka gadar da shi muka tabbatar da shi min ibadina daga cikin bayan allazi nastafaina waɗanda muka zaba muka ba su alqur'ani sai Allah ta'ala ce fa minhum zalimun li nafsihi daga cikin su akwai wanda yake zalunta kansa to nan azul shin na kafirci ne ko na shirka ko kuma na abin da ba kafirci ba ba shirka ba na abin da ba kafirci ba ba shirka ba saboda mai muka ce na abin da ba kafirci ba ba shirka ba saboda ayoyin gaba sun yi magana yace wallazina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alayhim fa yamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadhalika najzi kull kafur sai tabbatar da famin zalimun dinnan wannan zalimin ne wanda yake zalunta kanshi zaluncin da bai kai shirka ba zaluncin da bai kai kafirci ba isa Allah subhanahu ta'ala ya ce jannatu adinin yadkhulunaha kenan kaga inda kafiri ne da bai shiga ba inda mushriki ne da bai shiga ba ina fata mun gane wannan da kyau sai Allah ta'ala ya ce fa minhum zalimun li nafsihi daga cikin su akwai wanda yake zalunta kansa to ashe kenan wannan ya nuna nan za a samu waliyi amma yana aikata zunubi eh za a samu wali yana aikata zunubi saboda me za a iya samu wali yana aikata zunubi saboda Allah ta'ala ya ce fa minhum zalimun li nafsihi kuma dan yana aikata zunubi ne aikata zunubi yana cikin abin da aka yi umarni mutum ya kiyinsa yinsa shi ma zunubi ne ko abin da aka hana ya je ya aikata shi ma laifi ne laifi ne a hana abu mutum ya aikata shi laifi ne a ce a yi abu mutum ya ki kun gane wannan da ke ko to kuma ana samun mutum ya aikata irin wannan abin da bai kai shirka ba me zai nuna mana haka mutumin da ya sha giya sau daya aka yi mai bulala aka sake dawo da shi akan ya sake sha aka yi mai bulala aka sake dawo da shi sai wani mutum ya ce tsinuwar Allah ya la'ance shi sai maza Allah ce don me zaka la'ance shi fa innahu yuhibbu Allah wa rasula yana son Allah da manzan Allah in juwa in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewar yana son Allah da manzan Allah tabbatar da wilaya ne ko kore wilaya ne tabbatar da wilaya ce ina fata mun bayyana wannan da kyau to sai dai wilayarsa ta kai ga wanda yake bai taba ɗanɗana ta ba ba ta kai ba saboda haka Allah ta'ala ya ce fa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun a cikin su kuma akwai yan tsaka tsakiya shi wajibin shi zai saboda haka idan aka ce an daga lokacin sallah azhar zuwa karfe 10 da minti 1 abin nan karfe 1 da minti 11 to shi da minti 10 zai shigo kun fahimci wannan da ke ko raka'o'in da ake kafin kafin azhar shi ba zai yi su ba Allah ta'ala ya tsare mu ana kammala azhar yana yana daga kanshi yana wuce to wannan ya kuskuren yana irin wannan zai dawo zalimul nafsihi ne aka zalimin li nafsihi zai shiga wata kila da kire samu jami'i na uku ya dai akan lokaci ko yawa amma bai samu jami'in farko ba bai samu jami'i na biyu ba jami'i na uku ake zuwa jami'in da yake da an zuwa da an yaka an yaka sai ce wani ka ba mu sallah yace a ah, wani ba mu sallah wani ba mu sallah wani kuna ki tura shi yana juyewa wallahi ku dawo da shi ku tura wani ta ina fata kun ga wannan zalimi ne nasu ne don bai yi ta akan lokaci ba kamar yadda muqtasidun wanda yake ya yi ta amma bai yi nafilfilin da ake ba bai yi nafilfilin da ake kafin ba bai waɗanda ake yi bayan ba shi fa minhum wa minhum sai Allah ta'ala ya ce minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah daga cikin su kuma akwai mai gaggawar aikata alhairai wannan da izinin Allah ne da umarnin Allah ne yanzu nan da muke goma sha bakwai ga watan Ramadan shi har ya rama azumin da ake bansa ko har ta rama azumin ramadan da ake minta har ta riga ta gama sitti shawwal ko har ya riga ya gama sitti shawwal baya cikin irin waɗanda suke cewa to yanzu mutum me zai fara wai ramadan zai fara ko sitti shawwal ai ba a wannan tambayar kwata ana bin ka azumi ga kana wai ramadan zaka fara ko shawwal sitti shawwal zai fara ina sitti shawwal ya samu matsaya a wurin wali wanda bai kammala farilla ba dan annabi sallallahu alaihi ce Allah ta'ala ce ayi wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi ai bawa na bai taba neman kusanci ba zuwa gare ni kamar yayi abin da na dora mishi na faralanta mishi ai sai kai wajibi ne tukuna zaka fara neman mustahabi zaka fara ganin neman kaza ne amma ana bin ka ramadana kana zuwa kana ce zaka sitti shawwal ai wannan magana ba ta so ba sai Allah ta'ala ce ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in habba ilayya mimma maftaratu alayhi wa la yazal abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba kaga na filfili suna zuwa mataki na biyu ne matakin farko shine lizimtar farilla sai matakin nafila yazo amma idan mutum ya akasa ya nizamci na filfili ya yi watsi da farilla to wannan iblis ya mai fitsari aka Allah ya sauki Allah ya tsare mu sai kuma ta an ce ya shiga halwa tun watan rajab har sha'aban har ramadan wai yana cikin halwa amma ga ita kafi da Allah ta'ala ya tabbata a Qur'ani wa tahir bi tiya li ta'ifina wa tahir bi tiya li ta'ifina wal akifina wa ruk'i sujud bi tafi yayi sujudi bai je ita kafi ba wala wala tubashiruna wa antum akifuna fil masajid duk bai wadannan ba ita kafi na ran sallam yayi shi bi ba ya je kuma yana wani abu da ake kira halwa Allah ta'ala ya tsara al'umma musulmi da bacci mata farkin daidai Allah ta'ala ya ce wa minhum sabiqun bil khairat akwai masu gaggawa aikata alkhairi wannan bi izinin Allah da izinin Allah sai Allah ta'ala ya ce zalika huwal fadlul kabir wannan zaba da Allah yi musu wannan zabar ita ce falala mai girman gaske dawa dawa a cikin su da zalimun li nafsihi da muqtasidun da sabiqun bil khairat sai Allah ta'ala ya ce jannatu adnin yadkhulunaha yadkhulun ulura shine Nasiru Sa'ad ya ce wannan wawar din ya kamata a rubuta shi da ruwan gwal domin wawar jama'a ne domin ya da kuluna fi'ilun mudari'un ne marfu'un bi thubuti nun li'annahu min al-af'al al-khamsa wawu shine fa'il din kaga da an ce jannatu adni yadkhulaniha to sai zama muqtasidun da sabiqun bil khairat inda an ce jannatu adni yadkhuluha sai zama sabiqun bil khairat ne kadai sai Allah ta'ala ce jannatu adnin yadkhulunaha duka su ukun kenan da zalimun li nafsihi da muqtasidun da sabiqun bil khairat duka ba ɗayan su yan aljanna ne kisa ya ce jannatu adnin yadkhulunaha sai kuma i bayanin kafirai ya ce wallazina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alayhim fa yamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadhalika najzi kull kafur wa hum yus'aluna fiha ina fatan muna gano wannan da kyau to haka wannan ya nuna wilayar mataki mataki ce akwai zalimu li nafsihi akwai muqtasirin akwai sabiqun bil khairat to wannan shine al'amur hakiki saboda me aka samu wannan saboda an sha bamban wurin imani don imani wani ya dara na wani ana fatan mun gano wannan da kyau imani wani ya dara na wani imani kowa ya san yana karuwa yana rabuwa dan shi karan kai ya san imanin shi a cikin watan ramadan din da ya gabata da imanin shi a yanzu shi karan kai ya san akwai bambanci saboda me saboda a wannan lokaci yawaita ayyukan ibada ya karu yawaita zikiri yawaita qiyamul layl yawaita karatun qur'ani mutum ya gumda bakin sa to haka in mutum ya dore akan haka haka za ga imanin shi yana ta karuwa yana ta karuwa yana ta karuwa ina fatan muna fahimci muna gane waɗannan al'amura din to haka abin yake akwai walitaka mataki mataki wa minhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa sabi sabiqun bil khairat amma dukkanin su waliyai ne me ke fifita su shine lizimtar umarnin da Allah subhanahu wataala yi da riko da umarnin da maza Allah sallallahu ta'ala wa sallam ya yi da nisantar abin da suka hana wanda shike ƙara wa mutum matsayi shike ƙara wa mutum ɗaukaka ina ba ta mun fahimci wannan to idan muna gane wannan in ne mana tambaya cewar a yanzu haka akwai waliyi ko babu me za a ce eh akwai su saboda mai muka ce akwai su saboda lura da ta'arifin da aka yi cewar alwali game da Allah ta'ala ya faɗa ya ce allazina amanu wa kanu taqu su ne waɗanda suka yi imani ya kasance suna jin tsoron Allah to kaga kenan yanzu idan akwai su ba maganar cewar wani da ya huce shekara hamsin ko shekara arba'in ko shekara kaza ya zama khatimul auliya shine cikamakin waliyai baki ɗayan su tunda in aka ce khatimul auliya to kenan bayan shi babu wani wali ina fata mun fahimci wannan da kyau ko in da aka ce bayan ne shi kamar a wasu shine khatimul nabiyina cikamakin annabawa kenan bayan shi babu wani annabi duk wanda ida awar annabi tintirin makareci ne to kenan duk wanda ya ce shi ne khatimul auliya bayan shi babu wani mummuni babu wani wanda yake muttaqi babu wani mai jin tsoron Allah babu wani wanda yake da imani saboda haka an muka fahimci wannan sai mu gane kenan qur'ani ya raba waliyan gida biyu akwai waliyan Allah akwai waliyan shaidan kuma yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa yace inna ma zalikum shaytanu yukhawwifu awliya'a ولا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين حق الله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون to haka za ka gansu daban-daban daban-daban amma waliyan Allah haka Allah ta'ala ya faɗa inna waliyallahu allazi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla salihin inna waliyya Allah lalle shi shine Allah allazi nazzala alkitab wanda ya saukar da littafin alqur'ani girma wa huwa yatawalla salihin shine kuma wanda yake jibantar al'amuran mutanen kwarai to haka wannan bayani da ayoyin alqur'ani suka tabbatar da yake in mutum yana son ya dada fadada magana akan wannan abin da ya shafi waliyai sai ya samu littafi su da guda da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya rubuta al furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ish shaitan rabagar bayani filla filla don ka bambanta tsakanin waliyan Allah da waliyan shaidan saboda Allah ta'ala yana da waliyai kamar yadda muka faɗa inna waliyan Allah allazi nazzala kitaba wa huwa yatawalla salihin ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun in banda majlis ahlus sunna ba babu inda ake karasa wannan ayar sai dai a ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun sai ai shuru iya nan ba iya karasa cewar allazina amanu wa kanu yattaqun ta kan idan aka karasa wannan ayar shi da aka ja aka jawo dan shi aka sa ayar la'alla aya ta biyu ta fitar da shi shi yasa to dole yi gum da baki Allah ya tsare mu baki da saboda Sheikhul Islam yayi bayani sosai da sosai dan mutum kada abu ya rikice mai ya rasa gane bambanci tsakanin waliyan Allah da waliyan shaidan ta yadda idan wani abu ya faru ya kasa bambanci waye nashi take karama waye nashi kuma take su dabaru fa'idu don ana jajiberi ko kuma jajiberin tsani na maulidin da ba na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gabatar a watannin baya a nan tsohuwar kasuwa filin tsohuwar kasuwa ba wani ya fito daga cikin motar shi ya hau kan injin motar ta waje kenan mota kuma ta dinga kuri da shi ta dinga gori da shi to ga wannan walitaka ce ko fa'ida ne eh a wanda taro a jajiberin maulidin fa da aka yi ne fa nan nan nan kurkusan nan fa kai ka ce abin kamar yana tallata daman wanda ake wa maulidin kamar wannan ce sana'i ko makamantan haka Allah tsare baki da samala ce wala a ahadan min al-awliya ala ahadin min al-anbiya alihimu salatu wa salam ba ma fifita mutum ɗaya daga cikin waliyai akan wani annabi daga cikin annabawa malam yayi wannan bayanin ne dan ka fahimci cewar takasimin da sufaye suke da shi na akan abin da ya shafi waliyai ya sha bamban da takasimin da Allah ta'ala yayi a cikin suratul fatir takasimin da Allah ta'ala yayi cikin suratul fatir shine wannan karanta ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله takasimin da sufaye suka yi akan abin da ya shafi يا ya sha سوسي sosai da sosai daga ciki akan abin da ya shafi waliyai suna da kashi na farko akan abin da ya shafi matsayinsu suna da wanda suke kiran shi al-qutbul ghawf kullura shine ne matakin farko wanda yake al-qutbul khawf alladhi bihi yughafu ibadullah wa biwasitatihi tanzilu rahma ishtara minhum arba'a la ilaha illallah wannan kalma ce kufriya fassara ta fassara ta fassara kalma ma ba shi da amfani gaskiya dan dai ba ka fassara ba kawai dan dai wanda bai ji larabci bai ji ina ta kowa ga abin da aka karanta eh al ghawf wanda yake kudubi ne zaka ga ana wani kudubi ne wani kudubi ne da Hausa kenan shi na ce kudubi ka san ba shi ba shi da ta sai dai ce da eh ci sara dal ladina wani ya karanta da Hausa kenan bai karanta da Larabci ba al-qutbul ghawf alladhi bihi yughafu ibadullah cewar da shi ake ma bayin Allah rahama a'udhu billahi minash shaitani da shi ake jin kan bayi wa biwasitatihi kuma da wasitarsa ta sanadiyarsa ta hanyarsa ta tsaninsa tanzilun rahama rahama take sauka wannan ishtahara min arba'a mutum hudu su suka shahara akan wannan akwai al-imam abdul qadir al-jilani no kenan akwai al-imam ahmad al-rifa'i no kenan akwai al-imam ahmad al-badawi akwai al-imam ibrahim al-dasuki no kenan an gaba hudu na gobe kenan ba faɗa nasa ba ko barakallahu fi kaga ba faɗa nasa ba kenan nasa ba ya ciki za ke gana a cikin waliyai din ake ta faɗa shi wannan da ake ta manna hoton shi wata ta gani ta ce a wannan shi kuma me ya fito takara eh, kutu-kutu sunan shi bai fito ba kuma wannan bayanin manya-manyan waliyan ne suke waɗanda ake gana su waliyan ne su suke wannan maganar mutum ya duba alkhabar dal ala wujudul qutbi wal autari wal nujaba wal abdan sunan littafin kenan zai sha bayani akwai summal imaman sannan mai mataki na biyu matakin farko shine al-qutubu al-ghawf wanda suke kira ghawfu zaman a'udhu billah summal imaman wa huma kal wazirani lahu su kama mataimakan shi ne guda biyu sannan summal autadul summal arba'atul autad sannan kuma su turakun duniya al-hafizuna li jihatil ard wanda suke kula da bangarorin kasa baki daya ya zai mutum ya faɗi wannan duk wannan illa ne suka ne ga rububiyya suka ne ga uluhiyya suka ne ga Allah subhanahu wataala shi yasa kake gani mai irin waɗannan aƙidun sai ya rantse maka da Allah akan ƙarya amma ba zai iya rantsewa da sa ba Allah ba zai iya rantsewa da shi ba sai ya rantse da shi akan ƙarya a sai da ya ce a ne wata magana so da yadda aka ƙaƙaba mai kenan a zuciyarsa sannan sai matakin nan na hudu sun ma'asaba'atun ba. su kuma wasu mutum bakwai ne wal hafizuna lil aqalimi sab'a wanda suke kula da sassan duniya guda bakwai akwai masu kula da yankin afirka akwai masu kula da yankin asiya akwai masu kula da yankin turai akwai masu kula da yankin amerika akwai masu kula da yankin kaza abin na bangarorin duniya guda bakwai kaga wannan kafirci ne zallan shi sai na nawa sai na biyar ثم الأربعون الأبدال الساؤون في قضايا حوائج المسلمين sannan kuma sai al'abdal wanda suke faɗi tashi wurin biya ma musulmai bukata inna lillahi wa hum fi sha waɗannan kuma suna can ƙasar sha in Allah ya kiyaye ko ba ana wuraren suke ba Allah tsare mu to kaga suna suna biya wa mutane ga halin da ga halin da sha ɗin take ciki sama da wata tara sama da shekara ga halin da sham din take ciki an kashe an ɗaure an fesa me ba abin da bai ba suna ina kuma sai nan za mu je ko za a je thumma tis'atu wa tis'un allazina hum madahiru asma'illahi ta'ala sannan kuma wasu su kuma waliyan su 99 wadanda yake su ne zahirin sunayen Allah madaukakin sai na gaba thumma 390 al-awliya salihuna min al-mu'minin sannan kuma sai 390 wanda yake su ne sauran waliyai kuma sauran salihan bai daga cikin mummuni to haka yanzu ya za ka haɗa irin waɗannan taqasim ɗin wanda yake ma anzalallahu biha min sultan to a irin wannan taqasim ɗin ne a irin waɗannan matsayin ne suke da wani matsayinsa ya fi matsayin annabi kamar da ibnu arabi ya fada faɗa yace maqamun nubuwwati fi barzakhin fuwaiqar rasuli wa dunal wali ya yace maqamun nubuwa matsaya na annabta fi barzakhin yana barzahu ne kasa wanda yake barzahu ya bar duniya bai kai lahira ba kaga yana tsakiya kenan haka yace matsayin annabta yana tsakiya fuwaiqar rasul matsayin annabta ya dan dara manzo kaɗan wa dunal wali amma bai kai matsayin wali ba kaga ja'alu aliha safil hakina kaga matsayi na farko shine wali matsayi na biyu annabi matsayi na uku manzo ina fata mun fahimci wannan da kyau akwai wani wanda yake sanadiyar shi kenan daga dabarun wata ɗariƙa da yake akai kamar ya an yi wani bako daga cikin baki sai aka zo aka kai su ya gaisa da su yi musu wata ganawa ta musamman yi musu jawabi ya musu jawabi sai ya musu jawabi ya musu jawabi sai shi ya ce Allah ya samu dace sai a ce amin sai shi bakon ya ce wacce addu'a zai yi bayan yana kan ɗariƙa kaza wacce kuma dacewa yake nema ya ce to daga rana ya bar ɗariƙa kwata-kwatanta kaga Allah ya sa ya dace Allah ya amsa addu'a shi tsoraka malamai irin abin da suke faɗa da bakinsu irin abin da suke faɗa wallahi kare ba zai ci ba shi yasa ya suke cewa akwai abin da za su faɗa inda za su faɗa to da waɗanda suka wa sai sun jefe su a matsayin sun kafarta to wai waɗannan faɗin za su jefe su wanda suka yadda da suke littin karan fari to ina ga kai gaba da Allah hana azaba da wuta ba fetur zaka bulbula mai ba irin waɗannan al'amura kenan za ga da yawa kuma abin da ya ga wannan shine suka kirkiri ilimin zahiri da ilimin baɗi duk abin da ya kai waɗannan cewar matsayin annabi abin nan ƙasa yake da matsayin wani shine wata kissa da take tabbatacce a cikin ƙur'ani suka bankara ta suka soka waɗansu batutuwa da ke ciki wanda yake kamar yadda bayani ya gabata ƙur'ani allah subhanahu wa ta'ala ya kare shi ta gaba ta baya لا يأتي من لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد سبحان التابع التوراة إنجيلا دي سوى جبعتا dan Allah ta'ala ya dora alhakin kada littafin ne ga malama yace inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur yahkum biha an-nabiyyun alladhina aslamu lil ladina hadu war rabbaniyyun wal ahbar bima stufizu min kitabillah wa kanu alayhi shuhada aka ce su kare littafin Allah bima ustufizu min kitabillah da abin da aka ce ku kare na littafin Allah amma ƙwar'ani sai Allah ya kare shi da kanshi bai ɗora kare shi a hannun wasu ba to tunda bai ɗora kare babu yadda za a ƙara harafi kai harafi yana sama ba a sa a dawo da shi ƙasa ba harafin kha'un ba a sa a dawo da shi jimin ba ha da ke ƙasa na jimin ba ya sa a mai da shi sama ba ɗugon ba ba ya sa a ƙara wata ba ya zama bi ba so dole sai suka ce ƙur'anin yana da zahiri yana da baɗi to nan ne kawai tun da babu yadda za su ƙara harafi ko su gusa da wani harafin sai suka ce yana da zahiri yana da baɗi to nan ne fa kuma ake ta rubutu a ciki Allah ya tsara al'umma musulmi baki da wannan kisa ita ce kisar annabi Musa alaihi salatu wassalam da ke cikin suratu al-kahf da Allah subhanahu wataala ya tura shi neman ilimi har ya je ya haɗu da wannan bawan Allah fa wajada abdan min ibadina atayna wa rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma suka samu wani bawa daga cikin bayinmu mun ba shi rahama ta musamman daga wurinmu kuma mun ba shi ilimi na musamman daga wurinmu sai annabi Musa alaihi salatu wasalam ya nema na cewar ya bi shi dan ya ƙara ilimi hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rushida shi in bi ka dan ka sanar da ni wani abu daga cikin abin da Allah ta'ala ya sanar da kai na shari'a in ji annabi Musa yake tambayar wannan bawan Allah yace anya zaka iya hakuri da ni ba za ka taɓa iya hakuri da ni ba yace kaza kaza har suka yi wannan tafiyar a wannan tafiya abu na farko jirgin ruwa ne aka ɗauke su kawai annabi Musa alaihi salatu wasalam sai ya ga wannan malami nashi da yake bin sa ya ɗauki guduma ya ɓanta wani gefe ne jirgin ruwa direbobin da ba su karɓi kuɗi a hannunsa ba amma kuma ya zo ya tsage wani gefe na jirgin ruwa to ko da sun karbi kuɗi a hannunsu a ga ba magana a ce a tsaga masa jirgin ruwa balle ma haka kawai ba a karbi kuɗi a hannunsu ba sannan ya tsaga masa jirgin ruwa hannun Musa ya ce dan me zaka tsara zaka tsaga masa jirgin ruwa ya ce kaga na ce ba zaka iya hakuri tare da ni ba yace Allah da ba zai saki ba haka da kissar har suka fita wannan aka shiga gari ya sami yara suna wasa ya dauki yaro guda ɗaya buge ya ana buge yaro ya mutu annan musa ya ce a ka kashe rai ba tare da ta kashe wani rai ba sai ci to kaga ba za ka sake hakuri da ni ba ba za ka iya hakuri da ni ba ana nan suka je wani gari kuma suka nema a basu abinci aka ki da aka ki a basu abinci ana cikin amma na dauki bakuntar su kenan kun gane ko a nemi a dauke su a matsayin baki abin ya faskara malama abin da malama Musa ya ga wata katanga za ta fadi sai annan Musa ya ce akan me zaka sai bai ce akan me za ka gyara ta sai ce ina ma ka karɓi lada na kana ce yi tambaya ko sai ce to kaga wannan shine karshen rabo to wannan kisoshi suna cikin suratul kafi mun tsallake abubuwa da yawa ne a ciki sai suka ce wannan bawa fa wajada abdan min ibadina abdan min ibadina wannan wali ne wannan jina da kyau annabi Musa alaihi salatu wassalam yayi karatu a wurin wa wali to tunda yi karatu a wurin wali wali ya fi kaje da karshen lissafin ya kai, saboda shi wali yana kan ilimin zahiri shi kuma annan Musa abin na shi wali yana kan ilimin batini shi annan Musa yana kan ilimin zahiri isa ake cewa wai akwai rikici tsakanin malaman tauhidi da malaman shari'a kuma ake ta faɗa da ba eh, a cewa akwai rikici tsakanin malaman tauhidi da malaman shari'a ko malaman hakika ko wace ce wace ce wace ce wace ce to haka ka tsaya ka kallaci wannan an yi amfani da wannan kisan ne dan a cimma wata mummunan manufa kuma kamar yadda na faɗa muku waliyan haka suka kasa tauhidi suka ce akwai tauhidul khas akwai tauhidul am shine tauhidul la ilaha illallah akwai tauhidul khas shine tauhidul la ilaha illa anta akwai tauhidu khasul khawas shine la ilaha illa ana a wani ya zama arni yi to ga waɗanda suka kasa irin waɗannan abubuwa yadda suka kasa waɗancan matakaiya na waliyai haka suka kasa waɗannan matakaiya na tauhidi shi na ala sunna wanda yake kafa su ta musu ya ilimi suka ce muka dauki wannan kissa da hadisan da suka zo cikin sahih bukhari akan kisar annabi Musa alaihi salatu da ke cikin suratul kafi kwata-kwata ba ta da alaka da tatsuniyar da aka karanta ba ta da alaka ta kusa ko ta nesa ma'ana tatsuniyar da su baya suke da ita na farko Allah ta'ala cewa yi waje da abdan min ibadina Allah subhanahu wata'ala ya ambaci abdan a cikin qur'ani da matsayin annabi ya ce alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitab تبارك الذي نزل الفرقان على عبده سبحان الذي أسرى بعبده وأنه لما قام عبد الله يدعو كادوا يكونون عليه لبدا دون وانا النبي نكونني النبي ليكنا نبي آتيناه رحمة لفظ الرحمة دا أكي أمباني ليتا أنان النبتة saboda mai ta zama annabta saboda Allah ta'ala ya ambaci rahama da annabta cikin Qur'ani ya yace ahum yaksimuna rahmat rabbik da suka ce laula unzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim sai Allah ta'ala ce ahum yaksimuna rahmat rabbik me ce ta rahmat rabbik din annabta wuri na ɗaya kenan wuri na biyu a cikin suratul dukhan hamim wal kitabul mubin inna anzalna fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin rahmatan min indina kaga saukar da qur'ani din annabta ne ko ba annabta bane annabta ne kenan Allah ta'ala yayi amfani da rahama a cikin qur'ani da ba ana annabta isa suka ce fa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan wannan annabi ne ba wali bane ma'ana ba wali ne kadai wanda ba annabi ba abu na biyu wannan abu na biyu kenan abu na uku a cikin kissar a ƙarshen ta sai ce ta abin wa ma fa'altuhu an amri duk abubuwan nan uku da nema da nayi a baya kama daga fasa jirgin ruwa da kashe wannan yaro da ta da katanga wa ma fa'altuhu an amri ban yi shi dan radin kaina ba kenan me ake mai wahayi ake mai kaga ya zama annabi ne sai ya zama na yadda annabi Musa alaihi salatu wasallam yake annabi haka shi ma yake annabi yadda annabi Musa yake kan wata shari'a haka shi ma yake kan wata shari'a kowa yana kan shari'arsa domin annabi sallam ne shi kadai ne aka aiko shi akan shari'a guda duk duniya babu wani annabi a zamanin manzon sallam sai shi shi kadai amma annabi Musa alaihi salatu wasalam an tura shi zuwa ga wani sashi na duniya da shari'arsu wannan Khidir shi ma an tura shi zuwa wani sashi na duniya da shari'arsa kun gane wannan kuma baya cin karo da cewar a zamani guda an yi annabawa biyu kenan baya cin karo da wannan ai asalin shi annabi Musa ma ba tare da annabi Harun suke ba Haruna akhi اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكره كثيرا إنه كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ga annabi Musa ga annabi Ibrahim ga annabi Lut annabi Ibrahim yana wani sashi na duniya annabi Lut yana wani sashi na duniya qala inna fiha luta in juwa kenan annabi Ibrahim qalu nahnu a'lamu biman fiha kaga nuna kenan a zamani guda za iya samun annabawa daban-daban saboda ne saboda annabi sallallahu shi kadai ne aka turo shi zuwa ga duniya baki da haka ya faɗa wa kana nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassa wa bi'ithu ila nasi amma annabi ya kasance ana tura shi ne zuwa ga mutanen shi kadai wani a tura shi zuwa kaza wani a tura shi zuwa to wannan shine abin da yake sai suke amfani da wannan kisar aka ce ai wannan ya fi wannan sannan kuma wani abu gudu ba hanzari ba idan aka ce wannan wali ne wai in ma ka sallama musu kenan ko wali ne to aka ce shi mataki da yake da shi ɗaya wali ne shi kuma annabi musa wali ne ko ba wali ba ne annabi ne no kenan manzo ne yana cikin ulul azmi minar rusul. hudu kenan kaga yana da matakai hudu shi kuma wannan yana da mataki daya to kasancewa ba a karantar da mutane darajar annabawa da manzanni sai darajar waliyansu ake karantar da su a kaikaice yasa kawai ba wanda suke ganin darajar shi da sa in ba waliyansu ba sabanin annabawa da manzanni saboda haka sai mutum ya aibanta annabi ya aibanta manzo ya aibanta duk wanda zai iya aibantawa ya bashi amma ba zai iya aibanta waliyinsa ba asali ma zai iya bai ma waliyin shi dukkan sifofi na ubangiji subhanahu wataala ya ce ko a kananka ko a katsana ko a ina ne duk inda kake waliyin ka yana ganin ka saboda ka inda zaki fatauci ka je Lagos ka ci riba dubu hamsin ka zo ka ce dubu goma ka ci wali yana ganin ka haka sun firgita mutane sun sanya musu tsoron su a zukata Allah ya tsara al'umma musulmi baki to wannan yasa al-imam abu jafar tahawi ya ce wala nufaddilu ahadan min al-awliya kwata kwata ba ma fifita mutum ɗaya daga cikin waliyai ala ahadin min al-anbiya akan wani annabi ɗaya daga cikin annabawa kun ga yanzu kun bayyana cewar suna fifita annabawa da yawa akan annabi waliyai akan annabi Musa alaihi salatu wassalam shi ya suka ce annabi Khidir wali ne ba annabi bane saboda kenan sai ga mana shi wali yana kan ilimin baɗini shi kuma annabi yana kan ilimin zahiri duk kazamar magana da aka jingina ma annabi daga cikin annabawa manzo daga cikin manzanni wanda yake cikin ulul azmi min ar-rusul wa naqul muna cewa maganar mu ita ce nabiyyun wahidun annabi daya afdalu min jami'il awliya ya fi dukkanin waliyai baki ɗayan su annabi ɗaya ya fi dukkanin waliyai baki ɗayan su haka yake kuma ko akwai wanda yake da annabi ɗaya ya fi dukkanin waliyai baki ɗayan su wato in ka ji irin abubuwan da suke faɗa dangane da su da mutanen su na farko ne kaga ba su ittifaki akan abu guda ba in gane ko kamar ya ba su ittifaki akan abu guda ba ba su yi tufaki a kan tsayar da wali ɗaya ba kowace ɗariƙa tana da waliyinta kuma kowace ɗariƙa tana da zikirinta shi yasa kuma waɗanda suka fahimci addini suka gane addini daga cikinsu sai suke ware addini da ɗariƙa kun gane ko kamar yadda na faɗa muku jiya mai iziya yana kan ɗariƙa shaziliya ne ita ɗariƙa shaziliya tana da zikirinta amma da ya zo rubuta littafin iziya kwata-kwata bai kawo wannan zikirin a ciki ba bai kawo wannan salatin a ciki ba saboda wannan littafin iziya littafi ne na addinin musulunci bari a yi bayanin addinin musulunci a cikinsa kun gane ko wancan kuma wata hayaniya ce gefe in aka kai gefe kuma sai a wannan hayaniyar to amma ga gane yanzu ne suke kokarin kakabawa a ci dole wai yana ciki wanda yake magabatan su aka suke ba sun raba kuma dama abun arabe yake iyakaci yanzu a ce ai Allah ya faɗi Qur'ani a Akwai abin ya faɗi ɗariƙa a Qur'ani a ce wa Allah mustaqamu ala tariqati a gane ko to ka ga Allah mustaqamu ala tariqati in ma ka fassara da fassara su inda za su daidaito akan ɗariƙa to yanzu da wa ake ai da su ake kenan dan kanu ƙwarai shi da kidada? sun zama ɗariƙu ne mabambanta ɗariƙu ne mabambanta waliyin wannan ɗariƙa ba ya kai ma wacce ɗariƙa siyara kuma wannan wasu da sha'idu ne min ahliha cewa idan an shiga ba a shan taba kun gane wanda ke ko ba a shan taba ba a saba ma iyaye waliyin wannan ɗariƙa baya kai ma wancan ɗariƙa wanda su ne shiga shikanta kaga ba magana ba a shirka a ciki ba maganar ba a zina ba a shan giya dan suna da da'awar akwai zikiri da mutum yake yi idan baya zunubi to zikirin ladan zai taru ne yarsa yadda zai da shi saboda haka dole mutum ya dinga aikata zunubi idan kake gana a ciki ba a kawo zunubi ba zai ga an kawo ana ta ba da abin nan falalar shehi wani shehi ma ya barbari jaka wani ya yi kaza duk cikin musu da ake fara Allah ya tsare al'umma musulmi baki da قال رحمه الله ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم قال يتي ونؤمن أكيد أهل السنة والجماعة ونؤمن من imani. bima ja'a min karamatihim da duk abin da ya zo na karamominsu susuwa waliyai kenan suna sun tabbatar da akwai waliyai amma waliyan Allah eh, kuma shi dan yana da nashi waliyan amma wanda ake magana su ne waliyan Allah na farko kenan na biyu sun tabbatar da suna da matsayi amma matsayin su ƙasa yake da matsayin annabawa abu na uku ahlus suna sun tabbatar da cewar waliyai suna da karama saboda haka mai ce wa mu'minu muna yin imani bima ja'a min karamatihim da duk abin da ya zo na karamomin su su wa wasaha kuma ya inganta an thiqati daga tabbatatu min riwayatihim da abin da aka rawaito kenan ba komai za a faɗa a matsayin karama ya zama karama ga wani ba sai an tabbatar da cewar wannan abin ya tabbata kuma hanyar tabbatarwar shi ta hanyar fiqa sai an bi isnadi kenan duk wani da aka faɗi karamarsa sai an bi isnadi har zuwa gare shi abin ya tabbata ko bai tabbata ba ba kai mutum zai tsaya ya kallaci makabarta ba ne ya rata ihu ya ce wai ya gano wata wani suke can kabarin wani wali ne shekara 300 bai da suka wuce na ba ta mun fahimci wannan da ke a gaba irin wani hayaniyar yi ba saboda haka shekul islam ibn taimiyya Allah ta'ala ya cikin shirka fara Allah ya ramshe shi a cikin alaƙirar ta'awiyya yake cewa al-qiratul barakallahu fikum a cikin al-qiratul yake cewa wa min usuli ahli sunnati at-tasdiq bi karamati al-awliya wa ma yajri Allahu ala aydihim min khawariq al-'adati fi anwa'i al-ulum wal mukashafat wa anwa'i al-qudrati wat ta'sirat wal ma'fur an salif al-umami في سورة الكافي وغيرها وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر الفرق الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة يتشي ومن أصول أهل السنة yana daga cikin usul da alu suna suka gina aqidar su a aqidar su tasdiku bi karamatin auliya gazgata karamomin waliyai to ke na kaga wani abu ne da ake so a yarba ma'alar suna a ce ba za son waliyai ko gano wannan da ke ko ko a yarba musu a ce ba su yadda da karama ba saboda haka ibnu taymiya yayi bayani ce yana cikin ma'usul usul ba wai furu'u ba na aqida ahlus sunna at-tasdiq bi al awliya gazgata karamomin waliyi wa ma yujri Allahu ala aidihim da kuma abinda Allah ta'ala yake gudanarwa a hannayensu min khawariq al-adat da abin akan abin da ya saba ma al'ada abin da ya saba ma dabi'a abin da ya saba ma dabi'a shine ayi kaza ayi kaza ayi kaza zai ga Allah ta'ala ya bayyana da wani abu ani sabanin haka ina fata mun fahimci wannan da kyau abin da muka sani a ladance shine kamar cikin masallacin nan namu in za a sha ruwa akalla kowa sha fiye wata ɗaya misali akalla eh sai ga Allah ta'ala ya sa a hannu ta sanadiyar wani daga cikin abin nan waliyansa sai ka ga ya ɗauki fiya wata ɗaya ya tsaya ma wannan a kofi ya sha ya sha ya ƙoshi a zaga ma kowa nan da wannan fiye wata ɗin ya kwaya ɗaya kowa ya sha ya ƙoshi wannan karama ce ko ba karama ce karama ce ko kuma abinci ne ya kawo shi plate guda aka zuwa mishi shi nawa ake sai da plate ne ya dangana ga cin abinci guda dai kwanan abinci guda dai ci jama'a bismillah ku a sa hannu a ta ci a ta ci a ita ci kowa ya ce ya koshi karama ce kowa karama ba ce karama ce mana ce muna ana gasgata wannan kai wani ya sama ma abin al'ada ko fi anwa'il ulum akan abin da ya shafa nau'uka na ilimi ke ka da ganin ilmi wani kasa akwai karama a ciki Allah ta'ala ya ji kamalin gafar Allah ya rahamshe shi Allah ya sa ya huta wai bayan ya aka dinga mota mota ana zuwa kabarinsa wai a shi honan su sun cuce su sun hada su fada da waliyi <laughs> tana na ana gaba suna yamma wal mukashafat da yayewa Allah ta'ala yi ma bayan sauna ba kamar da sanawa bakar ya ga mai ɗakinsa da juna biyu ya ce abin da ke cikin ta mace ce kuma ga yafi mace haka sun ba wani makiro ya sa ba ba wani abu ya sa ba wani abu ya sa ba eh, shi ma da ya sa makiro din sono yana faɗa ana son bamban sau wani zai auna ya ce namiji ne a haifi mace ya ce biyu ne a haifi ɗaya ya ce ɗaya ne a haifi biyu ya ce zai a haifi sha ɗaya a haihu tara ko ya kai ba wani wayar ƙudurat wa ta'asirat yamma ibnu taymiya da ya faɗa yace wal ma'fur an salif al umam fi surat al kaf abinda aka rawaito daga sauran al'umma a cikin surat al kaf akwai cikin surat al kaf ma'ana kana neman karama in ka shiga cikin surat al kaf za ka samu duba dai waɗannan samari wanda yake ba annabawa bane ashabul kafi da Allah ta'ala ya tabbatar musu da imani ya ce inna fi tun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim idh qamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ard lam nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idhan shatata haula yaqumuna takhudhu min duni aliha law la atuna alim bi an bayyin wa man aflamu man iftara ala allahi kadhiba wa idh tazaltumuhum ma'buduna illa allah fa aw ila al kafi yashlukum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqan haka Allah ta'ala ya dinga kulawa da su wata shamsu idza tala'at tazawaru an zata al-yamini ta idza mu taqriduhum zata shimal wa hum fi wata kulawa da Allah ta'ala ya musu idan rana za ta hudu sai ta dan karkata gefe guda in za ta fadi sai ta dan yi gefe guda su kuma suna cikin wani sarari a abin nan a kogon nan Allah ta'ala yana jujjuya su wani qallibuhum zata al wa zata shimal wa kalbuhum ba su zira'ihi bil wasil ga karansu nan ya shimfiɗa hannayensa a adabin kofa lawi talata alaihim lawallaita minhum firaran wala mulita minhum ru'uba kaga wannan ba karama karama ba ce ka taba ji ana faɗanta ba ka taba ji ana faɗanta ba hakan nan kai duba gaba kaɗan a cikin suratul kafi waɗannan samari guda biyu ɗin da ɗaya Allah ya bashi duniya yake ganin ai ko a lahira ma da ma ake can an mutu za a ji din amma kaddara da an mutu ɗin ko an mutu can ma dai yana da alheri amma dubai da dan uwanshi yake ya dinga mishi wa'azi a kafarta billazi khalaqaka min turabin ya dinga mai wa'azi wannan ba karamar karama bace da Allah ta'ala ya fahimtar da shi addini karama ce hakan nan mun faɗi na annabi Musa da na annabi Khidir hakan nan na Zulqarnain duk wannan ba karamar karama bace ya kara duniya baki ɗayanta wanda yake har yanzu nan da ake magana babu wani ci gaba da ya kai na cewa an kewaye duniya baki ɗaya amma wannan bawan Allah sai da ya kai har inda rana take hudowa ya kada yamma sai da ya kai inda yake nan ne bangon duniya daga nan inda ya tsaya babu wani gida a gaba kuma kwata kwata wannan ba karama ba ce haka malam ya faɗa ya ce da abin da aka rawaito a cikin suratul kafi wa an sadari hadhihi al-umma wa ghayriha da sauran wasu surori kamar suratul ali imran an rawaito kissar nana maryam alaihi salam akan abin da ya shafi karama dubi irin abincin da annabi zakariya ya samu a tare da ita har yake tambaye ta daga ina ta ba da amsa qala huwa min indillah inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab irin wannan abin annabi zakariya ya gani a atake roki Allah subhanahu wataala da ya bashi kaza ya bashi kaza ya bashi hakan na akwai irin waɗannan mu a cikin surori kamar suratul luqman ai luqman ba annabi bane amma dubi inda ya tunkura dan shi ya dinga mai wa'azi ya dinga nusa da shi wannan ba karama ba ce karama ce mana ya ce ibn taymiya kenan wa amsa hadhihi al umma an samu daga farkon wani al'umma min sahaba daga cikin sahabbai an samu masu karamomi da yawa daga cikin sahabbai akwai lokacin da Umar bin Khattab ya hau kan mumbari yana hudu ba yana hudu ba yana hudu ba ashe can abin nan batal sojoji suna yaki suna can wajen abin nan Uzbekistan can da wajen tan tan tan dinnan suna gwabza yaki yana kan mumbari sai ya ga abokan gaba sun kewaye sojojin shi baki daya kawai sai aka ji umar yana aljabal aljabala ya sariya aljabal aljabala ya sariya ya sariya buta ta gefen dutse buta ta gefen dutse bu dutsen nan bu dutsen nan yana kan mumbari yana wadda juma'a aka je yana bada command a can nisan duniya kaga wani ba karama ba ce ma eh? na wani ma ba da an faɗi duk akwai karamomi irin wannan cikin sahabbai ga ta nan birjik ga ta in kana da jamiul ulum wal hikam sharan arba'una nawawiyya ka sami hadisin man adali waliyan faqad faqad barazani ko faqad azantu bil harb yana da ruwaya guda biyu ka ga inda inda abin nan inda abin nan yake fassara wala in sa'ala ne lau idanna yake fassara abin nan ibnu rajab yake kawo maganganu na magabata da afa na wanda aka rubuto daga waliyai na karamomi daban-daban amma ana tutiyar wani sai ka yi kamar shi kadai ne wanda yake wasu ma da yawa ana shakunsa. wa tabi'in daga cikin tabi'ai wa al farq al umma da sauran wannan al'umma wahiya maujuda ita wannan karama tabbatacciya ce fiha a cikin wannan al'umma ila yawmul qiyamah har zuwa ranar tashi alkiyama kenan kaga karama bata takaitu akan wani mutum guda ba kuma karaman nan sananniya ce kuma ba sharadi bane na wali sai yana da karama don wannan ya ja lokacin da yake an yi lokacin da yake karfi da yaji ake siddabaru ake rufa ido don a yi da'awar karama saboda in ake da'awar walitaka sai kuma a yi da'awar sai a kawo karama sai a tsafi a kawo karama ina fata mun gano wannan da kyau al-imam al-akhdari abdurrahman ibn muhammad ibn muhammad al-akhdari an-natayusi al-maghribi ya ya riski irin wannan lokacin ya riski irin wannan lokacin da ake ta kawar a kansu har yake cewa qadidda'u a cikin abin nan littafinsa al-qudusiyya baiti 350 da wani abu ce yake magana akan waɗannan akan abin da ya shafi sufaye da suke da awar walitaka da karama in mutum ya da awar walitaka sai kuma ya je sihiri ya tsafe-tsafe ya ce wai ya samu karama sai mai akadar yake cewa mai akadar wannan da ke hannun ku yawwa yake cewa qad da'a maratiban jalila wa shar'a qad tajannabu sabila qad nabahu shari'atar rasuli wal qawmu qad hadu an sabili lam yadkhulu da'irat al haqiqa كلا ولا دائرة طريقة لم يقتدوا بسيد الأنام فخرجوا عن ملة الإسلام لم يدخلوا دائرة الشريعة وأولعوا ببدع, ببدع شنيعة لم يعملوا بمقتضى الكتاب وسنة الهادي إلى الصواب قد ملكت قلوبهم أوهام فالقوم إبليس لهم إمام كفاك في جمعهم خيانة إذ أخلطوا الدنيا بذي الديانة وانتهكوا محارم الشريعة وسلكوا مسالك الخديعة حكى يدين فلا حريجة سوى إذا رأيت رجلا يطير أو فوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج وبدعي حريجة سوى والفرق بين الإفك والصواب يعرف بالسنة والكتاب أي بس أنفسنا بقى والفرق بين الإفك والصواب bambancin da ke tsakanin ƙarya da gaskiya yu'rafu bi sunnati wal kitabi ana gane da qur'ani da hadisi shi yasa suka hana mutane karatun qur'ani da hadisi da da sai sun in dai sun karanta za su gane sai aka hana su aka kawo musu waɗansu zikirai da waɗansu abubuwa hatta lokacin ramadan fa da ake karanta qur'ani a wannan lokacin kuma wani diwani bai iya karanta malaki cewa wal farqu bainal ifki was sawabi yu'rafu bi sunnati wal kitabi والشرع ميزان الأمور كلها والشرع ميزان الأمور كلها وشاهد لفرعها وأصلها والشرع نور الحق منه قد بدا وانفجر منه ينابع الهدى حركي تشوى وقال بعض أولياء الله السالكين لصراط الله من ادعى مراتب الجمال ولم يقم بأدب الجلال فأرفقه أنه الفتى الدجال ليس له التحقيق والكمال ومن تحلى بحلى المعالي وبحدود الله لم يبالي ففر منه إنه شيطان مخادئ ملبس خوان har yazo yana siffanta zamanin da iriski kanshi yake cewa haza zamanin kasar fihi bid'a wannan lokacin bid'o'i sun yawaita wa tarabat alaihi amwajul khida hanya ta yaudara ta cin kuɗin mutane sun riga sun yawaita an kada kogensu kowa kadawa yake kawai ana a yaudar mutane yace wa khasifat shamsul huda wa aflat min ba'di ma qad bazagar wa kamulat haske na shiriya kuma ya riga ya dishi jahilai ne kawai suke tun kaso su yace wa dinu qad tahaddamat arkanu addini gaba ɗaya abin nan ke shi ya riga ya zubi wa zuru tabiqul hawa dukhanu ƙarya da ƙarairayi hayakinta ya riga ya tokara sama sai kira da sunan hayaki domin ka zaga ka tura ka fesa ruwa a tushen za ka ga ya sako ƙasa gaba daya wa zulmatu zuri wal buhutani tazakhrafat fi jumlatil awtani lam yabqa min dinil huda illa rasmuhu illa ismuhu lam yabqa min dinil huda illa ismuhu wala min al illa rasmuhu yace ba abin da ya rage na addini kuma sai dai suna ba abin da ya saura na qur'ani sai rubutun qur'ani amma aiki da shi babu kowa ya san kafin kunnuwa kan suna ƙasar da haka ake sai raba sarki da 'ya'yansa sai raba da kani sarki su za su ba shi abin nan kuma su za su ce da shi wane da wane suna sa ido sai ya tashi tsaye su za su ba shi lakani can kuma 'ya'yan su su haɗa kansu su ce wane fa yana nema shi ma yana nema kaga gaba ɗaya sun su kurkuta gida sun zama miyagu kowa lakani ake ba shi a ba 'yan fashe lakani a ba 'yan kasuwa lakani هيهات قد غادر ينابيع الهدى وفاض بحر, بحر الجهل وزيغ بدا أين دعاة الدين أهل العلم إن جمع خضري يتي أين دعاة الدين أهل العلم وإنا ما سد أواني معلمي وإسلا إناني sai malin ya bada amsa yace kada salafu wallahi qabala al-yawm wallahi sai riga sun mutu tintin wa hajatu ta'ifatu dajajila yace kungiya su ci su suka cika suka batse asali salikun lil-tariq al-batila wanda suke ruwa akan tafarkin da ba na daidai ba wa kathurat ahlud da'awa al-kadhiba wa sarat al-bid'atu fihim ghaliba yace wa kathurat ahlud masu da'awa iri daban-daban ga su wato baitocin da mai akhbar ya zuba bayani anan yayi kace-kace da yan ɗariƙun zamanin da ake ta tutiyar karama ake ta tutiyar waye ake ta tutiyar waye Allah ya tsare mu baki daya amma wannan hali al'umma musulmi sun samu kansu a wani hali wanda yake sai dai du'a'i sai a cewa kuna inkarin karama sai ba a tsaya an yi la'akari daga wata bayyana ba idan ya bayyana ga wanda ba a gamsu da addininsa ba fa to wannan ba dan ta marisa ta sha kamsu ne a in kana zuwa bakin gwada bai rana asabar ba ka ganin masu wasa da maciji ba ya ganin mutumin da ke saka abin nan tsitaka ya sata ta wannan hancin ta fito tana hancin eh baya gani wanda yake zai shiga karkashin kura ta nan ya fita ta can baya gani wanda yake zira hannun shi a bakin muciji ko a bakin kada shi ba za ka kira shi wani ba ba karama ba ce ko ba karama ba ce to amma sai da yake sai an riga an duba in ta bayyana a hannun mutumin kwarai sunanta karama in ta bayyana a hannun mutumin da ba na kwarai ba sunansa istidraji isa ya ce idan ra'aita rajulan ya tiro in ka ga mutum ya tashi ya yi sama aw fawqa ma'il bahri ya yasiru ko ya ganshi dab dab dab dab ya taka kasa ya taka ruwa ya wuce yace wa lam yaqif inda hududi shar'i man bai tsaya bi dokokin shari'a ba wata ma ya raba shari'ar biyu ya ce akwai zahiri akwai baɗini yace to fa innahu mustadrijun bid'atin tirin dan bid'a ne to haka idan inda ake karanta irin waɗannan abubuwa ba magana ma kwata-kwata a ce wani majigi ya bayyana a cikin bango ko kuma danshin damuna kun ko ko kuma danshin damuna ya bayyana a cikin bango a zo a ce wai karama ce a samu jahilai a ce musu wai shehi ya bayyana ya zo yana godiya an mai molidi in ban da kasuwar jahilai kuma wai dole ka yadda in baka yadda ba sai a ce ba ka da rabo ai ba ka da rabo wannan da yawa waɗansu suka ce sun gani alhalin ba su gani ba da yawa suka ce sun gani alhalin ba su gani ba alhalin fa waɗannan abubuwan samari ne kawai yan damfara kamar yadda mai aka zari ya faɗa cucula ce ake samunta in ka samu samari sun san wannan cucula da za a tsikara mata wani hoto daga ciki idan aka haska abin hoton da kasa in hoton dan kwallon kasa shi zai bayyana a can in hoton Michael Johnson kasa a ciki shi zai bayyana a can shi zai bayyana a cikin bangon kun fahimci wannan da ke ko tucila ce sai a samu wasu su danna ba ga an yi sace sace ba an sace ma wani mashin an sace ma wani dubu ashirin balle kuma wannan da ya tashi bayyana a makera bayyana a gane ina ba da wani mai tonin daman ɗakin mata yake bayyana sai da ya gama bayyana ne sannan ya je bayyana a bangon masallaci wanda yake bincike ya tabbatar gidan da aka fara ihun aka ce ya bayyana bokaye ne a gidan sati biyu suna cin karansu ba babbaka ina fata mun fahimta sati biyu suna cin karansu to gani suke kaso ta fara daukewa kawai aka samu wata bokanya daga cikinsu ta raka ihun cewar ya bayyana a kusa da gidan akwai wani dan uwa yake cewa sai da aka karya mai katangar kofar gidansu sai da aka datsa katangar su inda Allah ta'ala ya taimake shi ya tashi ya kama karatun Qur'ani yana karanta Qur'ani da Allah ya ce dan zana ne sai a fita kaga to kaga inda inda ake karanta Qur'ani ba na ya bayyana ba ta yana zaka kira wannan sunan karama saboda Allah saboda haka malamai jahilai an tara jahilai ana ta cin kuɗin su bawan Allah nan da ake magana ɗakin mata me yake kai shi ɗakin matan mutane ne me yake kai shi ɗakin matan mutane a ce ya bayyana ɗakin mata duk inda gaji ɗakin mata yake bayyana babu sanyi biyu ne sai ɗakin sanyi da yake bayyana shi din ma sai ya bayyana a ce da gashi mulki ne to ba karabin Qur'ani suke balle a karanta wa haramu ala qaryatin ahlakana annahu lahir yarji'un hatta idza futira yajuju wa ma'juju wa hum min kulli adabin yansilun to wallahi malamai wajibi ne sai ka ji ana ta cewa malamai sun cika a birni a fatakau duk wanda hayaniyar da aka yi ba yan birni ne suka goyon ƙauye yan birni ne suka yi kenan jahilci ne ma kara a cikin al'umma ba wallahi sai an tashi an yaƙi da jahilci ta faɗakarwa ta rubutu a jarida ta faɗakarwa a kafafen yada labaru ta waye ta nusarwa ta tambi ba ka ba jahilai an samu jahilai kawai ana ta cin kudinsu haka kawai ya mutum ya raka ihu kuma karka ta tun da fa an yi haka kawai fa da wata azumi fa a cikin garin kano fa kawai aka ga wani karfe biyar ta yamma fa aka gan shi da gurasa a hannu kawai yana ci jama'a suka ce suka dan firgita haka dan ana tamsiri ne aka dan firgita haka sai aka kada tamsiri aka ce wata kira mutane za su dan za su dan ga abun bambara kai karfe biyar wani yana cin abinci ai yayi buɗe baki ne a madina ya gane ko yayi buɗe baki ne a madina su can sun sha ruwa to ya fito ne sai ya ga gurasa hannu wani sai ya fauce ta shine ita gurasa ce ta ce kuma wannan abin ba kaba ban yada labaru ba ake faɗa kai tsaye mutane suna ji irin waɗannan abu kuma a cewar sunan karama ka yi musu a ce ka yi inkarin waliyai kai musu a ce baka yadda da karama ba to kuma idan mutum yana bin irin waɗannan al'amura in dai baya tantance abubuwa to zai bi jujal domin jujal lokacin da zai zo mutum zai mutu zai tayar da shi in dai jumurin mutum bin karama ba zai bi wannan ba zai umarci sama ta ruwa a tsakar rani ba zai bi shi ba zai umarci ƙasa ta fitar da tsirrai to in dai mutum kawai ya bi inna rubutu ne to kada isha'afa in yi wasa zai bi jujal tsaraka mutum ya tsaye ya karatu ya gane aqida ahlus sunna wal jama'a ta san tabbatar da waliyai san tabbatar da darajojin waliyai san tabbatar da karama da kuma kowanne da sharuɗansa Allah ta'ala ya mana muwafaqa Allah ta'ala ya tsare mu ya tsare mana imanin mu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk